yanzu da Allah ka je ka je ka dikshi da mi dictionary ka an so shi ni ne zan zame maka labarai ai dictionary ya ka dauki dictionary ka yanzu mu je na biyu at-tadribu sani arif al-mustalihati al-atiya wanda duk an yi su sai dai lalaci hana mutum ma at-tamsili al-jinas wa shi ana tambaya kuma ka zo kana tambaya na aljinasul eh? mumasir kaga daban yake da aljinasul mustaufa maza ka kawo innan atadaribu salisu اذكر صور الجناس التامي المماثل مع التمثيل شنو اكو ايه يا كاو Ijabatu اجابه الجناس التام والمماثل يعطي في الكلام على ثلاثة على ثلاثة صور لفظية أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين تكو إن عم بعد مثال ba wanda bai rike ba sai wanda baya nazari ko yi nazarin da yawa har ya manta yayi karatun مثال الاسمين قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة والمراد بالساعة الثانية هي المدة الزمنية المعروفة لا شيء